duk da yake an sami raguwar yawan kai hare-hare da kisan mutane tare da kona gidaje barkatai da satar shanu a wasu yankunan jihar zamfara sha'anin rashin tsaro a jihar na kokarin canza sabon taku ko baya ga kai hari can ba a rasa ba a yanzu 'yan bindigar sun tsunduma ne wajen satar mutane a kan hanya ko a gidajensu tare da neman kuɗin fansa malam dawa wani dan sa kai ne a yankin karamar hukumar mulki ta maru suke ɗauke mana mutane suke tare mutane ga daji su kashe su tara hanya akwai lokacin suka ɗauki mutum goma sha ɗaya suka kashe mutum takwas an sun ka ɗauki mutane zuwa suke su aje su sai su zo a ba su kuɗi wani miliyan biyu wani miliyan uku wani miliyan hudu wanda bai da ƙari har dubu ɗari suna an sa gare shi kaje ba suke sarrafa mutanen to kamar idan ba a ba da kuɗin ba ba ni dai mutum guda na san an ba ba da kuɗi sun kashe shi babu jami'an tsaro ne a wannan yankin maradin akwai su amma haƙiƙanin sojoji na maradin ba su yi maɓarayar nan mun haɗa ma gwamnati waɗancan ss na gusau na zo na haɗa mashi a ci yi za a yi to abin ma a ƙari da yake to sai dai a wata zantawa da gidan rediyon muryar amurka a 'yan kwanakin baya gwamnan jihar ta zamfara abdulaziz yare abubakar ya zargi 'yan sa kai da ma wasu al'ummar jihar wajen kara ruruta wutar hare-haren. Gwamnati tana ɗaukar duk matakin da ya kamata ta ɗauka amma babban matsalar da ake samu za a samu ɓata gari kullum waɗanda za su jawo dalilin horo ko wani irin al'amari. su wannan matsalolin da ake samu kullum za ga cewa akwai wasu ɓata gari waɗanda ka tunanin cewa suna iya kare mutanen su wanda ba su da iya kare komai so kullum idan ka ji an yi wannan kisa wanda yake na tada hankali za ka ga cewa matsayin ramuwar gaya ake so idan ka san za a yi haka duk abin da ya kamata ka yi in har akwai wata matsala ya kamata a ce ka zo ka san da hukuma ga halin da aka ciki ko ka ba hukuma hukuma rahoton abin da aka ciki duk matakan da aka dauka ana ana dauka amma wannan abin da ke kawo shi mahi yawa to ka tabbata da cewa mahi yawansa kashi 80 bisa ko 90 bisa 100 kisa ne na ramuwar gayya waɗanda kuma su mutane da ke cikin karkara suna cikin umul haba'is waɗannan abubuwan. Squadron leader Aminu Bala Sakkwato mai ritaya masani ne kuma mai sharhi akan lamuran tsaro yana kuma ganin cewa wajibi ne gwamnatocin jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara da Katsina su haɗa ƙarfi muddin ana son kai ƙarshen wannan matsala. To a yi ƙoƙari a yi joint operation wanda za a haɗawa da su matasa na garin waɗanda sun san su da jami'an tsaro shi gwamna kansa ya kamata shi tsaya shi nazari ba wai shi dora dukkan maganganun wa'insu ba ya tsaya ma ya kira su ya yi kokari ya abin gaɗin a zauna a yi abin gada su jihohi wa'in suke makwabta kamar jihar sokoto jihar katsina jihar kabi idan an ka haɗa musu kuma su haɗa nasu abin nan tawaga in wa'in suka abin ga su kama su kaga an kai Allah za a samu cin ƙarfin wannan abu Allah da cikin kankanin lokaci ko baya ga jihar ta zamfara lamuran suna kuma faɗaɗa zuwa wasu al'ummomin da ke kan iyaka da jihar daga jihohin sokoto kebbi da katsina murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria